assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi maza da mata gaba ɗaya mu muna maimaitawa yau da kullun yayin da muke soma karatu na kowace sura daga cikin suri na alkur'ani mai girma da cewa bismillahirrahmanirrahim shin kun san ma'anan wannan zance da kuke maimaitawa kuwa ma'ananta na farko bismillah ina somawa da kowane suna daga cikin sunaye na Allah maɗaukaki Allahu Allah shi ne abin bauta wanda ya cancanci a ta shi da bauta don haka ba ma sallah ba ma sujada ba ma addu'a ka ba ma yankan abin kusanci shi ga Allah wanda yake ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ar-rahmanur rahim sunaye ne guda biyu masu nuni akan cewa Allah maɗaukaki ma'abuci jin kai ne mai yalwa kuma mai girma wanda jin kansa ya yalwaci dukkan komai kuma ya shafi duk wani abu mai rai kuma ya wajabta wannan jin kai nasa ga bayinsa masu takawa masu biyayya ga annabawansa da manzannansa kuma na sani cewa ya wajaba kan kowane musulmi ya yi imani da sunaye na Allah da siffofinsa don haka suna imani cewa Allah shine mai rahma mai jin kai bisa ga haka duk wani ni'ima gaba ɗaya alama ne daga cikin alamomi da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala kuma haka lamarin ke tafi a kan sauran sunaye na Allah gaba ɗaya misali sunan Allah al'alimu lalle ne Allah ya san dukkan komai da wannan suna haka ne sunan Allah qadirun Allah ma'aboci kudura ne wanda shi ke kaddara faruwan dukkan komai muna muku godiya da sauraro da kaiwa wannan yankin kuma za mu sake haduwa da ku akan wani sako na daban wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh